to da haka manzo Allah ya juyo ya nemi musu wa'azi yace ku sani hisabun ku yana nan a wajen Allah ma'ana shari'a bata kare ba ahadukuma kadhibul lalle ɗayan ku makareci ne domin ba yadda za a yi mutum biyu su yi gaddama kowa ya rantse kuma ka ce duka suna da gaskiya a'a lalle akwai makareci a cikin su to kuma wannan yana daɗa tabbatar mana da cewa manzo Allah bai san gaibu ba domin in ya san gaibu zai faɗi waye mai gaskiya waye mara gaskiya in kuma ka ce ya san gaibu amma a nan bai faɗi waye mai gaskiya ba dan ya ba mai gaskiya gaskiyarsa ya nuna waye mai ƙarya ya yi masa hukunci da abin da ya dace to nan kuma ka zarge shi da zalunci ina mutanen da suke sakin magana shirin baci ba ba kuma da sunan ilimi mutum ya yi shirin ya zauna akan kujera jahilci yana magana har da rawani na burgar banza domin rawani a kan jahili ai burgar banza ce kuma tuntunin mu ahlus suna an yi walƙiya mun gane kowa mun gane ba girman babbar rigar ka ce take nuna mana kai malami bane ba na gaya muku wanda ya fi kowa sa babbar riga yan gambara ne rigar yan gambara ta fi aiki rigar maroƙa ta fi aiki to in girman babbar riga ke sa a girmama mutum shikenan maroƙa sun fi kowa girma kenan yan gambara sun fi kowa daraja kenan da haka babbar riga ta daina muku kwarjini sai kun ji menene a karkashin babbar riga in ilimi ne to madalla amma in jahilci ne to shirin baci bane baba da tsumman bola da wannan rawanin duk ɗaya ne ba da wani bambanci ka zo ka zauna ka tara bayan Allah ka yaudare su ka ha'ince su kai wa Allah ƙarya kai wa annabi ƙarya ka halakar da mutane kuma bayan wannan har ka saki baki ka zagi mutane in ba a garin Kano ba a ina ake wannan mutum ya yi ƙarya ya yi wa Allah ƙarya ya yi wa annabi ƙarya ya ci da buguzin ɗin addini kuma ya ɗora da ashar wai saboda an ce annabi bai san gaibu ba kaza kazan ka ne san gaibu ai in ka haifi ta fuskar dalili ba zagi za ka yi ba aya za ka jawo da hadisi a nan ne za mu gane rawaninka na gaske ne amma ba shirme kake ba malamanmu suka ce mana dole ku bar jahili ya zagi kyalama kake ya sha taba ta wani mawaki ko to in jahili bai zagi ba ba aya dama ba hadisi me ya rage masa to ka kure shi ta aya ka kure shi ta hadisi kuma ka ce ba zai zagi ba to me zai yi to takaicin namu shine da sunan addini ake yi a masallatan Allah ake yi inda a filin gangi kai zagin ka mun san me dawa ne mun san adahama ne na yadakwari ko ba haka ba amma a masallacin Allah wa annal da lillahi fala da umma Allah ada kai wa Allah karya da sunan malinta to kun san in ba a sunna ba babu inda ake bawa ilimi haƙƙinsa da yawan waɗanda ba su san meye ilimi ba in malamin sunna ya faɗi kaza wani na sunnan ya ce ba haka ba ne, sai a ɗauka wai faɗa muke ba faɗa muke ba haka abin yake tun a zamanin annabi sahabi wanda zai ce kaza wane ce ba haka bane to da haka gaskiya take amma haɗin baki a rufa a rufa yar malam ta yi cikin shege dan uwanka yayi ƙarya da sunan addini ba za ka fallasa shi ba ma'ana addini ya zama kenan rufa rufa da cin amanan Allah da cin amanan mutane wannan ba daidai bane ba mu waye sabanin ilimi ba faɗa bane sabanin ilimi ba faɗa bane inda sabanin ilimi fada ne da imamu malik bai saba wa imamu abu hanifa ba da shafi'i bai saba wa maliku ba da ahmad bai saba wa maliku da shafi'i ba shafi'i almajirin maliku ne ya karanta muwadda a gabansa amma duk da haka yake da mazhabarsa sabanin ta maliku da fatoyinsa na ilimi wannan ba fada bane haka ilimi yake ahmad almajirin shafi'i ne amma yana da mazhabarsa tasa ta daban sabanin ta shafi'i amma ba faɗa suke ba a ce shafi'i ya ce kaza ahmadu ya ce kaza to haka ilimi ya gada tun asalinsa amma jahili ne kowa wa in malami wane ya ce kaza malami wane ya ce ba haka bane ya faɗi nasa saɓanin na wancan sai ce faɗa suke mu ba faɗa muke ba kanku ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya ya ce ni wanka na nake ba faɗa muke yi ba haka ilimi yake kai a matsayin wanda baka kai waɗannan malaman ba kai ba malami ba to abin da ake so shine sai ka tsaya tsam ka duba ka ga shin malam wane aya ya ja ko hadisi da ya ja ayar da fassarar wani sahabi ya dogara ko ka fassarar kansa ya kawo shi kuma malam wane da ya jawo ayar shi kuma da fassarar wani hadisi ko wani sahabi ya dogara to anan za ka gane waye ya fi gaskiya amma ba girman shekarun ba ba daɗewa ana yi ba duk ba wannan bace to amma wancananka su sun ɗauka ilimi ci da ƙarfi ne ilimi gado ne dole ɗan malam sai ya zama malam ba inda aka faɗa haka ɗan annabi ma baya zama annabi ba dole ba ne zaɓin Allah ne amma sai kaga 'ya'yan yara jahilai ba su karatu ba amma an zo an kima musu rawani an ɗora su akan kujerar iyayensu wanda wasun su gaban iyayen ma inda gaske ne bai kamata su zo ba dan bai kamata su zama ɗalibai na sahun farko ba kamata yi su zama a baya can su tsaya su karatu amma kawai an maida al'umma saniyar tatsa ana ta bautar da ita ma'ana kai dan da ba na malam ba haka za ka rayu a muridi shi kuma dan malam shi haka Allah ya yi shi shi ya zama malami ko ya karatu ko bai ba eh, ina ake haka ko dan waye ya karatu ya zama wa malam ko dan waye bai yi karatu ba ya zama wa jahili shikenan a tafi haka wannan ita ce ka'idar amma ai ta nada wa yara rawani suna bautar da 'ya'yan wasu kai ka je kai karatu ka fi ma ubansa fahimtar wasu abubuwan amma ya zo yana kan kujera kai kana ƙasa in ba a wancanan ka ba a ina ake wannan a sunna ba a wannan shi yasa ba kwa ci gaba ba ku gano sirrin ba ne. duk wanda ya yi ilimi shi Allah yake magana da shi yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ba ku za ku girmama su ba ku bar su su ilimi ku gani Allah ya yi alƙawarin zai girmama mai ilimi ba barbari ce za ta baka girma ba yi ilimi ka gani amma duk girman askarka wallahi in baka yi ilimi ba jahili ne kai in ma a duniya an girmama ka zaka je lahira zaka gane kuranka mutane su je da zanzaro a basu aljannar firdausu ka je da kirkibe ban rawani da aska biyu a taka ka a ƙasa da tsumma ka zo da ita to da mu da wannan ahlus sunna muna godewa Allah mu a cikin mu babu gado sai wanda yayi a jiya nan yana daga cikin abin da ya kayatar da ni ya burge ni ya ta yawo a social media ɗaya daga cikin ƴaƴanmu Adib ɗan Malam Abdullah Usman Umar gadan kaya yaro ya gaji ubansa tun uban bai gaji ba shi kuma ya yi gado wa warisa Sulaimanu Dawud kenan da haka ya kamata mu rinka ganin ƴaƴan shehunnai su hau mumbarin iyayensu su yi larabci irin na iyayensu a ja a ja hadisi sai dai ka ce da ubansa yaro ne ka ce da shi yaro ne amma baka isa ka ce ayoyin yara ba ne ko shekarar ka ɗari ayar da ya jawo ita za ka ja ba ka da wata sama da ita da haka sa'an ka ne a wajen jan aya in ka isa in baka isa ba ma ya girme ka da shekaru ka girme shi amma ba da karatu ba Allah ya sa mu gane